na mamu kamar da ka faɗa haka yake uh, ita ma kanta gwamnatin jihar ta tabbatar da wannan rasuwa na mataimakin gwamnan jihar borno wato alhaji zanna umar mustapha ya rasu ne kuma garin yola wato fadar gwamnatin jihar adamawa kenan lokacin da ya je wani ziyarar aiki na bikin yaya ɗalibai da za a yi yau kenan a garin adamawa ya je ne a cewa kwana wajen eh, makwancinsa zuwa wayewan gari sai aka bincika aka tabbatar cewa ya tashi babu rai bayan an yi ta kokarin neman sa a waya bai dauki waya ba an yi ta kokarin buga masa irin wayoyin na intercom ba alamun sa babu kuma sa wanda muka samu bayanin cewa an karya kofar aka ce kuma sai aka same sa a mace da zaka zancen da muke da kai shine ana kokarin a doku gawar ne daga can garin yola zuwa garin maiduguri inda kuma za a yi masa jana'iza a nan a cikin garin maiduguri To Haruna kamar a baya akwai wani rahotanni da ke nuna cewa kamar yana fama da wata rashin lafiya ne koko dai lafiyarsa kalau. Gaskiya babu wani bayani game da cewa ko yana fama da wata rashin lafiya. Saboda ko a shekarun jiya kafin ya bar birnin Maiduguri an zaga aiki da shi a wasu ƙauyuka haka tare da shi gwamnan a mutane sun gansa kuma ya gaisa da mutane kawai da gaske har ko a shekarun jiya ya karbi wasu da suka canza shiga daga wata jam'iyya zuwa jam'iyyar su ta APC. a matsayinsa na mataimakin gwamna wanda gwamna ya umarce shi ya hakan to ya yi ayyuka da dama kafin ya tafi wannan gari na yola so bisa bayanai da muke samu babu wani rashin lafiya da yake tattare da shi wanda kuma ya sanadiyan wannan mutuwa nasa na yau to kamar ya yanayin a garin na maiduguri yake ya zuwa yanzu kamar me mutane suke cewa game da wannan rasuwa gaskiya mutane na ta nuna alfini da tunaninsu game da wannan rasuwa na shi wannan mataimakin gwamna to mutane gaskiya suna jimami to haruna ya batun iyalinsa da ya bari eh ya dai mutu dai shekaru mataimakin gwamnan dai dan shekara a arba'in da tara ne da haihuwa kuma an tiyara su ne ya bar ya'ya uku maza biyu mace da kuma mata guda duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar kuma Tarihi ya nuna mutuwa ga wannan, mutuwa ga wancan, mutuwa ga wancan, mutuwa riga ta ce da da hali wallahi